Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC a kan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM da LOL FM da kuma niyya. sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 14 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da ɗan majalisa mai wakiltar Yamaltu Deba daga jihar Gombe, Honorable Dr. Yunusa Abubakar Ahmed. akan wani hutu na makonni biyu da daukacin 'ya'yan sabuwar majalisar dokokin suka tafi. Kamar kowace ranar Juma'a yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko wato plus sai a jero nambar. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Jama'a, Assalamu alaikum barkanmu da dare. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma rundunar sojojin Amurka duk sun ɗaura laifi akan Iran na harin da aka kai akan jiragen jigilar man fetur biyu jiya Alhamis a gabar tekun Oman. Iran ce ta yi, shugaba Trump ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News ya kuma ƙara da cewa duk wani ƙoƙari da Iran take yi na rufe hanyar mashigin Hormuz ba zai daɗe ba. Trump ya tattauna maganar hare-haren ta wayar tarho tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe wanda ya ziyarci Tehran kwanan nan a yunkurinsa na sulhunta Amurka da Iran. sai dai kiran wayar yana zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da rundunar sojojin ruwan amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan sintirin iran yana cire wata nakiya da ba ta fashewa ba daga ƙarƙashin jirgin kamfanin kakuka na ƙasar japan ɗaya daga cikin jiragen ruwan biyun da aka kai wa farmakin akwai alamar cewa gwamnatin amurka na nan tana kokarin kulla wata yarjejeniya da gwamnatin kasar guatemala wacce za ta baiwa amurka damar amfani da kasar wajen toshewa bakin haure hanyar zuwa amurka gidan rediyon nan na biyo ya sami kai hannunsa akan kwafin wata kasida mai shafuna bakwai da fadar shugaban amurka ta white house ta shata inda aka fayyace yadda wannan yarjejeniya za ta yi aiki kuma ana jin a cikin makon nan ne ma za a mika bayanin ga gwamnatin ta guatemala A ƙarƙashin shirin za a nemi baƙin hauren da ke fitowa daga ƙasar El Salvador da Honduras da su nemi mafaka a Guatemala, ƙasar da ke zama kamar wani mashigi da ke tsakanin Mexico da Amurka. sannan duk baƙin da suka yi ƙoƙarin tsallakowa zuwa cikin amurka za a mai da su can ƙasar guatemala labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Jim kaɗan bayan dubban mutanen Hong Kong sun kammala wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a hukunta su shugabar kasar taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayan su ga wannan matsayi da masu zanga-zangar suka ɗauka jami'an na taiwan waɗanda a bisa al'ada sukan so su kauce ma saka bakinsu a cikin harkokin siyasa da ba ta shafe su ba yanzu sun fito ne suna nuna rashin su da take-taken china na neman faɗaɗa mulkinta zuwa wasu wurare ita dai china tun a shekarar 1997 ne ta sami ikon mulkin hong kong kuma tana fatar watan wata rana ta yi wa taiwan irin wannan mulkin wanda take kira ƙasa ɗaya mai tsare-tsaren mulki biyu har yanzu china na ikirarin cewa taiwan mallakarta ce alkalmar ra'ayoyin jama'a amurka kan zaben shugaban kasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban kasar joe biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin jama'a masu jefa kuri'a to amma elizabeth warren na ƙara samun karbuwa yayin da shugaba mai ci yanzu donald trump ke cika yana batsewa cikin fushi na ganin yadda waɗannan ra'ayoyi ke nuna goyon bayansa a wurin jama'a na raguwa. duk waɗannan alamomi ne na yadda ƙasar ta soma mai da hankali sosai a kan zaɓen shugaban ƙasar na shekarar 2020 da ke tafe binciken ra'ayin jama'a da jami'ar kunifik ta gudanar ya nuna cewa har yanzu joe biden ne a sahun gaba 'yan takarar sama da ashirin na jam'iyyar democrat masu son tsayawa takara ta shugaban kasa inda kashi talatin cikin ɗari na masu jefa ƙuri'a ke goyon bayansa da kashi sai ɗan majalisar dattawa bani sanders mai kashi goma sha tara cikin ɗari da kuma 'yar majalisar dattawa elizabeth warren mai kashi goma sha biyar cikin ɗari. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kwana biyu bayan an rantsar da daukacin 'ya'yan sabuwar Majalisar Dokokin Najeriya su 469 sun wuce wani hutu na makonni biyu. To sai dai ko me yasa suka tafi wannan hutu? Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da ɗan majalisa mai wakiltar Yamaltu Deba daga jihar Gombe, Honorable Dr. Yunusa Abubakar Ahmed, inda ya yi bitar wasu dalilai da hujjoji da ya sa suka ajiye aiki har na makonni biyu. Honorable gani muka yi kun kama aiki kun yi zama kawai na rana guda a majalisa sai kuma kuka ce za ku tafi hutu na makonni biyu menene dalilin wannan hutu hakan nan nan da nan daga zuwanku wannan tambayar gaskiya ta zo daidai a kan gaba saboda zai yaye wa mutane hijabi da yawa to alal hakika ita majalisa tana da nata ka'idoji misali kowane dan majalisa ya kamata yana da ofis to a farkon majalisa din farkon aikinmu dama zama biyu ake yi zama na farko wanda za mu yi mu ɗauki rantsuwa kafin a rantsar da mu sai mun zaɓi shugabanninmu da kin ga an yi ranar talata ran laraba ya kamata mu ci gaba da zama sai aka ce an ba da hutu na ƙasa baki ɗaya kin ga wannan abu an yi ne na ƙasa baki ɗaya ba da za a yi gwamnati ta ba da hutu mu ce ba za mu ba mu hutu ba sai Allah ya kawo ranar alhamis da muka yi zama zama na biyu to a wannan zama na biyu dama za a ɗan tattauna ne a ga yadda za a yi wa abin seti a seta majalisar yadda za ta tafi wannan sete-seten da za a yi akwai dama kwamitoci dole dan majalisa ya samu ofis dole dan majalisa ya samu kwamiti dole dan majalisa ya ga ƙa'idojin da zai zama ya tafi da shi a majalisa muna kiran shi kamar court of conduct cikin wannan court of conduct su da su tsara to ai za mu ci gaba da muhawarori ba za mu yi muhawara ba sai an samu ka'idojin da zai seta yin muhawarar ka'idoji wanda muke kiran shi rules rule book namu kenan to dole in an zo zama na farko za a zaɓi mutane a saka su a kwamitoci kwamiti na farko shine na welfare wannan walfaya su za su zauna su kalli ofis a tabbatar kowane memba ya samu ofis saboda ya samu environment ko kuma guri wanda ya dace cikin tsanaki ya aikinsa sannan da kuma tansa da abin da zai nema zai bukata na aikinsa wannan kwamiti za su nema su bashi to cikin sati biyun nan wannan kwamiti ya kamata ce ya kammala don yanzu ka ce in zo ni majalisa ba ni da ofis a ina zan tsaya ne aiki ka'ida ce kuma wanda suka gama ko mu da muke dawa mun tattara mun yi abin da ke cewa mun hannanta mun yi handin oba yanzu sai mun zo kuma a ba mu sabon ofis da sabon yanayi don an ce kowane allazi da nashi amanu saboda haka wannan karan ba san irin tafiya na shugabanci da an ce zamani goma sarki goma wannan kenan kin ga kuma sai maganar selection committee kowane dan majalisa dama an san bayan cin yin doka muna da harka ta sa ido ta oversighting na bangaren gwamnati masu zartarwa to wannan kwamiti kwamiti ba haka kawai za ka samu tsinci kanka ba sai an sa kwamiti da wannan selection committee da su kuma maganan welfare committee kowace jiha za ta ba da mutum ɗaya so yanzu kowace jiha ta ba da mutane bibbiyu za ku zauna ku 'yan majalisun ba maganan jam'iyya ba maganan kaza sai ku hidda mutum ɗaya ya je selection kwamiti ɗaya ya wakilce ku a walfaya kwamiti. sai kuma wani kwamiti da ake sakawa na shi ka'idoji don za a ci gaba da zama zai yiwu dokoki na kafin a zo a sake naɗa kwamitocin kin ga wannan za su fitar da su to da an zo su wannan kwamiti na ka'ido za su duba ka'idojinmu na muhawara rule books mu da court of conduct da abin da suka ga kila a wancan majalisa bai dace ba a bari ta dan majalisa ya yi laifi menene laifi in ya laifi wani horo za a mai to duk wannan sai an dudduba an gane court of conduct da kuma rules of engagement namu da sauransu to in aka yi wannan suma cikin sati biyu nan ya kamata ce sun dawo wa'annan su ne ka'idodin abin da ke kira tools na aiki idan babu su to aikin ma ba zai yiwu ba baka zuwa gona noma baka je da fartanya baka ce da kai noma. To me yasa majalisa ta san dukkan waɗanda za su zo ta san daga jihohin da za su fito me yasa ba za a rarraba ku saboda in kuka zo kawai kowa ya san ina ne inda zai zauna da inda zai aiki da ofishinsa da komi daga zuwa kawai ku ci gaba da aiki wa al'umma ba. An sani ba a sani ba saboda 'yan majalisu fa sai lokacin ba a maganan wani mai shigowa duk da an yi zaɓe watan biyu kin ga an yi watan uku watan hudu watan biyar sannan aka zo aka yi democracy day sannan aka zo rantsuwa to kafin rantsuwan nan 'yan majalisun nan fa na tara ba 'yan majalisu ba ne saboda haka ba su da wani hurumi doka ba ta ba su yi wani harka a matsayin su 'yan majalisa ba sai sanda suka ɗau rantsuwa duk abin da suka yi sun yi ne yanzu ya an cika doka amma duk abin da suka yi ta abin da balarabe zai ce maka ai banza ne to kuwa guduwa aikin banzan nan ya sa sai an yi rantsuwa to duk abin da majalisa ce kuma ya zama doka to wannan shi dalili da ba za ka iya ba dalili wanda bai har yau din nan zuwa je ana samun kotu suna cire wasu 'yan majalisun a kawo wasu saboda ka tun daga farko can ka zo ka yi to ai za ka yi kiso da kwarkwata to sai an gama tattacewa an aka dai har aka zo ga ɗaukar rantsuwan nan to ana ga lalle an yi gaban katari sai a ci gaba to wa'annan da sauran wasu dalilai suna nan shi yasa ba a yi sai an ɗau rantsuwa kuma wannan satin shine dama ka ɗauko a yi don gara mutum ya shirya an ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri. na gode kwarai honorable gaida wakiliyar sashen Hausa daga Abuja Madina Dauda a tattaunawar da ta yi da Honorable Dr. Yunusa Abubakar ahmed To yau fa kofa a buɗe take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai, amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jero lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To Madalla mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna da wa muke magana? Kina magana da Baban Mubarak daga Turkaniya Kaduna, Najeriya. To Baban Mubarak muna jin gaskiya kira nake so ni da sabo Buhari ya sa baki a matsalar da ke faruwa a Kano. Hmm. Tsakanin sarkin Kano da gwamnan Kano. Gaskiya. wannan abin ya kamata ba mu buhari ya sa baki a hmm. da fatan za ku tashi lafiya To mun gode Baba Mubarak da fatan sun ji wannan kira naka mun samu kira daga jihar Bauchi da wa muke magana? Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka mai magana Sama'ila S. Fawa kafin ma da karamar hukumar da a jihar Bauchi. To muna jin ka Malam Sama'ila. To alhamdulillah sashen Hausa ne ina yawan kiran ku amma na dan shiga hutu ne saboda yanayi na rayuwa ko ba gaskiya ba. Yau dai na same ku ne yana da ra'ayi na a ranar Juma'a yau saboda ina kira ne ga sabuwar gwamnatin Baba Buhari da yake mana ikirari ni da masoyin Baba Buhari ne amma a da. Hmm. Eh, to amma yanzu saboda baba ya zama baba yana gosu ne yana barci amma ya ce wanda zai gyara amma dai har yasan din mu gari da muna dai masa addu'an fatan alheri domin a da ba ya ce na ji to mun gode malam sama'ila yanzu mun sami kira daga jihar kogi da wa muke magana ina magana da jiniya lelwa daga ajakuta a nan jihar kogi to muna jinka ubangiji ya saka da alheri kuma ina gasta gwamnan jihar zamfara ubangiji allah saka mai da alheri tsarin nan da na ji ya ɗauka ya yi kyau sosai kamar yadda ke yan banga je a today na yi a ɗaukan doka a hannu wallahi na ji daɗi in wannan tsari aka tsaye da shi tsakani da allah zamfara zai zauna lafiya ina kira kuma ga jihohin najeriya su ɗauki irin wannan doka shi zai sa a zauna lafiya ɗan banga ba su da ilimin da za su je su yi ta ɗaukan doka a hannu a kasuwa su kashe mutum a daji a gidaje filani su je a kama mutum ba wani bincike a a yanka shi shi ke haddasar da fitina a najeriya gabaki ɗaya wallahi wallahi gwamnoni idan ba su yi haka ba da wuya a zauna Allah ta kama gwamnan jihar Zamfara ya tsaya tsayin daka wannan abu ya man daɗi gabaki. To mun gode. To yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Nijar da wa muke magana? Eh salamu alaikum Maryam Dauda. Wa alaikum salam. Ina na yau da kullum umma mala umma mala Ali daga dogon ta cikin jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Abin da an ra'ayi na bisa ga wannan rana da Buhari sai karan shi laraba mai maida ta ranar demokrasiya lalle mu gare mu ta daidai. a bari ranar ashirin da ga watan mayu a dan bari shugaban kasar da an ka zaɓa a ce a ranar ashirin nan ranar ashirin da ga wata na gode mu da aka ni da umma mala da gudogon a cikin jamhuriyar Nijar Allah ya fitanye ka riko Buhari kuma za ka da mutoci kuma ka da mutoci waɗanda an nagari wato ka take ki dan ka san an nada kan zuka ba baka mutoci na karkashin kan zasu aiki to ina so Buhari ina baka shawara kan ka dauki mafanu da gara sai su ta maka tahiyyar ki na gode na gode mu da amsa yan jama'a To mun gode a na yau da kullun Zahara Aminu fage ce kake magana da ita. Yanzu mun samu kira daga jihar Plateau da wa muke magana. Kuna magana da Musa Akuyam daga Fobor Justice. To muna jin ka Malam Musa Akuyam. Ko za ka ɗan rage rediyon ka? Ko za ka ɗan rage rediyon ka? Na ma kashe rediyon. mu kiran da muke da ga wannan gwamnatin eh. don Allah To ina jin mun rasa Malam Musa Akuyam yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi. Da wa muke magana? Hello, kuna magana da Ogata Nimo daga Bununu headquarter ta karamar hukumar tuba Balewa. Ogata Nimo muna jin ka. Yawwa ni ina son in da farko ina gaishe da ma'aikatan gidan biyo ya hausa. To mun gode. Yawwa kuma ina son in yi jinjina ne ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da wannan June 12 da ya mayar mana. Eh. Sannan kuma ina son ya tabbatar da wannan rana ta ta 'yancin kai don Allah ayi kokari mu ma mutanen tafa balewa muna son a dinga kamba maɗanmu kuma shine sabu bakar tafa balewa. Nau da shi ma ya yi rawan gani wadda ya kamata a ci an kamba ma shi kuma an an jinjina masa to mun gode oga tanimu yanzu kuma sai daga jihar adamawa da wa muke magana ah, ina da idris daga nan jihar adamawa oh idris muna jin ka to batun gwamnan jihar kiran da yayin dan sa kai su daina kashe-kashe nan gaskiya ina ah, ina jin daɗi haka nan ya yi ya tsaye da wannan hitina to mun gode malam idris yanzu kuma mun sami kira daga jihar sokoto da wa muke magana to malam mustapha ko za ka dan rage rediyon ka eh, na kashe rediyo musamman ma to muna jin ka to abinda ra'ayi na game da game da sojojin da a karamar hukumar kirfi Ina ji na? Ina jin ka. To gaskiya ba aikin ba aikin da aka kawo su suke muna ba suna wahal da al'ummar jihar um, kalmar hukumar Kaduna kawai saboda ba dajin da aka zo a kai su su su suna ma mutane da shanin tsaro ba na suka zuwa sai don su shigo cikin gari suna an saku kuɗi ɗari biyar naira ɗari biyar mutane. Akan haka muna kiran jihar wannan jihar su kudu da kuma shugaban kasa don Allah da waɗanda adda hannu ga wannan matsalolin. Hmm. Ya yi hana wannan damar. To mun gode Malam Mustapha yanzu mun sami kira daga jihar Katsina da wa muke magana? Kuna magana da Malam Kabiru Katsina. To Malam Kabiru Katsina muna jin ka. Yau abin da nake so ana fata ga shugaban kasa. Mm. A mai addu'a ya samu zaman lahiya da ma'aikata na kwarai. Kuma Allah ba ku kasa mu zaman lahiya baki daya. To Malam Kabiru. Eh. kuma yan mutanen mu to mun rasa malam kabiru yanzu kuma mun sami kira daga jihar adamawa da wa muke magana alasan mai sikeli ne daga mubi to alasan mai sikeli daga mubi muna jin ka wato ina bukata ne cewa buhari wannan karo na jina ya kai mana da saki a jihar adamawa da kasa baki daya taki taki Eh, sakin nashi ake so a ɗan bunkasa mara shi a ƙasa gaba ɗaya eh, ni na zaka mai suke da kamuji to mun gode malam alasan kada ku manta masu sauraro yau fa kofa a buɗe take ku kira ku bayyana duk abubuwan da suka sha muku kai to yanzu mun sami kira daga jihar naija da wa muke magana eh, da abubakar jihar naija to malam abubakar muna jinka. To garba yi kenan jihar Ko za ka dan rage rediyon ka? To da alama dai Malam Abubakar daga daga jihar da alama dai Malam Abubakar daga Naija layinka yaƙi daɗin azanci. To madalla da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon ma'anan na cewa karfe hudu na yamma da minti hamsin da hudu ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. farkon makon da muke cikin ne ne dai kungiyar kwallon kafan mata na kasar jamhuriyar kamar suka gwada kwallon su da takwarar su ta kasar kanada a gasan cin kofin kwallon kafa da ake yi na duniya a kasar faransa anda kasar ta kanada ta lallasa kulab din kwallon kafa ta matan kasar kamaru da ci ɗaya mai ban haushi yanzu haka kulab din inda mutum lions din dai za su fafata ne da kasar oland a wasu ta biyu anda masu harsashe a kan kwallon kafa suke ganin kungiyar kwallon kafa daban ta kasar kamaru ba za ta tabuka wani abin ku zo mu gani ba a wannan shekarar tun kafin su bar kasar ta jamhuriyar kamaru ne da yan wasan suka tambayi gwamnatin kasar da ta mika musu makudan kuɗaɗe har miliyan hamsin hamsin na sefa kafin su mayar da hankalin su a kan gasar gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ita kuma ta yi kunnen uwar shegu da ta yin da suka yi mata masu magana dai suna cewa idan da sata to da dawa ma na da wari muhammad awal garba muryar amurka da kasar kamaru To Madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici. labaran a takaice zara. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma rundun sojojin Amurka duk sun ɗaura laifi a kan Iran na harin da aka kai a kan jiragen jigilar man fetur biyu jiya Alhamis a gabar tekun Oman. Akwai alamar cewa gwamnatin Amurka na nan tana ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniya da gwamnatin ƙasar Guatemala. wacce za ta baiwa amurka damar amfani da ƙasar wajen toshewa bakin haure zuwa amurka jim kaɗan bayan da dubban mutanen hong kong suka kammala wata gagarumar zanga-zanga nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa china don a hukunta su shugaban kasar taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayansu ga wannan matsayi da masu zanga-zangar suka ɗauka. alkalmar ra'ayoyin jama'ar amurka kan zaben shugaban ƙasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar joe biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin masu jefa kuri'a to amma elizabeth warren na ƙara samun karbuwa yayin da shugaba mai ci yanzu donald trump ke cika yana batsewa cikin fushi na ganin yadda waɗannan ra'ayoyi ke nuna goyon bayansa a wurin jama'a na raguwa. duk waɗannan alamomi ne na yadda ƙasar ta soma mai da hankali sosai a kan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 da ke tafe binciken ra'ayin jama'a da jami'ar quinnipiac ta gudanar ya nuna cewa har yanzu joe biden ne a sahun gaba na 'yan takarar sama da 20 na jam'iyyar democrat To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da injiniyar mu ta yau Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni. da injiniyan mu na yau deb magnus ni zahara aminu fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau